Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau juma'a takwas ga watan disamba na shekarar da 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abincin da ba taɓa samun irin ta ba majalisar dattawan amurka ta amince da wasu mutane shida za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labarai ta amurka usagm babban jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce hare-haren da isra'ila ta kai a kudancin zirin gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun ecowas ta yi watsi da buƙatar gwamnatin mulkin sojan nijar na neman a cire mata takunkumin da ecowas ta kakaba mata to ko me wasu 'yan nijar ke cewa abin da ya kamata da kotu ya yi sai kotu ya yi adalci ya duba mutane al'ummar Niger mutum miliyan ashirin da shida da ke cikin kasar ba mutum dubu biyu ko dubu uku ba a kan so a ce a takura mutane. Za a ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta bayyana damuwar ta kan karuwar kwararar bakin hauri daga Afirka. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa inda shirin na wannan makon waiwaye ne kan wasu daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba taɓa samun irinta ba. wani rahoton majalisar ɗinkin duniyar da aka fitar a jiya alhamis tare da hukumar tarayyar afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu yana faruwa ne sakamakon rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma illar annoba rahoton ya ce waɗannan matsalolin sun ta'azzara saboda illar da ke addabar shirin samar da abinci na duniya sakamakon yakin rasha a ukraine afirka ce kaɗai yankin da ke samun bunƙasa cikin sauri inda kuma mutanenta ke ƙara kasancewa matalauta a cewar rahoton ana sa ran miliyoyin mutane za su iya fuskantar barazanar matsananciyar yunwa nan gaba kaɗan babban jami'in jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya alhamis cewa hare-haren da sojojin isra'ila suka kai a kudancin zirin gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba yayin da yaƙi ke ci gaba da gurgunta ayyukan jin ƙai martin griffith ya faɗawa manema labarai a majalisar ɗinkin duniya a geneva cewa ba mu da wani aikin jin ƙai a kudancin gaza da za a iya kiransa da wannan sunan isra'ila ta zafafa ayyukan soji a kudancin gaza a ranar ɗaya ga watan disamba bayan karewar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na jin kai na kwanaki bakwai tsakanin isra'ila da hamas tana mai cewa shugabannin kungiyar ta'addanci ta hamas suna ɓoye a can wurin tun daga wannan lokacin isar da ayyuka da kayan agaji ya ragu sosai majalisar ɗinkin duniya ta ce manyan motoci 80 ne kawai ɗauke da kayan agaji da kuma lita 69 na man fetur suka shiga gaza a ranar laraba ta hanyar mashigar kan iyaka ta rafa shugaban kasar rasha vladimir putin a jiya alhamis ya yi ba da dangantakar kasarsa da iran a wata ganawa da ya yi da takwaransa na iran ibrahim raisi yayin da kasashen biyu suka tattauna kan yakin isra'ila da hamas tun bayan kaddamar da hare-hare kan ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 moscow ta yi kokarin karfafa dangantakar ta fuskar tattalin arziki da siyasa da tehran waɗanda dukansu kasashen yammaci suka kakaba musu takunkumi kasashen yammacin duniya sun zargi tehran da goyon bayan hare-haren da rasha ke kai wa ukraine ta hanyar bata jiragen yaƙi marasa matuƙa da sauran makamai kasashen biyu sun kuma tattauna kan yaƙin isra'ila da hamas wanda ya ɗauki tsawon watanni biyu ana gwabzawa wanda kuma yake daɗa tsamin dangantaka tsakanin isra'ila da ƙasashen larabawa a yankin gabas ta tsakiya putin ya gana da shugabannin isra'ila da na ƙasashen larabawa jim kaɗan kafin somawar yakin kane ya nemi ya ɗora kansa a matsayin mai shiga tsakani ga ɓangarorin da ke yaƙi da juna. To madalla an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Kotun ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi watsi da buƙatar da mahukuntan Nijar suka nema na dage takunkumin da ECOWAS ta ba mata a sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa zababbiyar gwamnatin farar hula a ƙarƙashin shugabancin Muhammad bazum Kotun ta ce gwamnatin Nijar ta saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya amurka madina dauda ta haɗa mana daga abuja Bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a watan Yuli na wannan shekara, ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka ta sanya takunkumi da suka hada da rufe iyakokin ƙasar, dakatar da hada-hadar kuɗi da kuma daskarar da ƙaddarorin Nijar. A matsayin goyon bayan ƙungiyar ECOWAS, Najeriya ta katsa wutar da ke samar da kashi saba'in cikin ɗari na wutar lantarkin Nijar. A karar da ta shigar, Nijar ta kalubalanci takunkumin a kotun inda ta nuna cewa matakin ya janyo wa kasar shiga wani mawuyacin hali da suka hada da karancin abinci da magunguna a asibitocin kasar. Da yake yanke hukunci a jiya Alhamis, mai shari'a Dupe Atoki ya kira gwamnatin mulkin Nijar da haramtacciya saboda ta saba wa kundin tsarin mulkin Nijar. Saboda haka ba amince da ita a matsayin mamba na kungiyar kasashen yankin ba. barista umaru kadiri shine lauyan gwamnatin kasar nijar ya yi tsokaci kode ta yanke shari'a ta ce bata amshi ba karan da muka kai don saboda hukumomin da suke shugabancin kasa wasu da incin su kai kara to eh, muna jiran takarda ta hutu don saboda mu gane a rubuce menene suke nihin eh, da suka hudu wannan don saboda mu kara da muka kai ga sunan kasa da wasu mutane da yawa kamfanoni da mutane wanda suke eh, eh, shan wahalar wannan takunkumi da aka dora ma 'yan niger in takarda ta hutu mun duba sarai mu gani abin da koɗe ta hoɗi a rubuce. A lokacin da yake mayar da martani kan hukuncin, shugaban 'yan Nijar a Najeriya Abubakar Halidu ya yi bayani. Wannan kotun da ta yanke wannan hukunci da aka ce ECOWAS ta samu na kuma ai ba ta yi mana adalci ba. Abin da ya kamata da kotu ya yi, sai kotu ya yi adalci ya duba mutane. al'ummar Nijar mutum miliyan ashirin da shida ke cikin kasar ba mutum dubu biyu ko dubu uku ba a kan so a ce a takura mutane ko wani hira da tsohon su shugaban kasar da aka tumbide ya yi magana da gaban shugaban kasar faransa macron ya ce ecowas ba ta da hurumi ta samu wata ƙasa takunkumi ya rufe boda saboda an yi juyin mulki tsohon shugaban ƙasa bazum ya faɗa a gaban mai koren ya faɗa in akwai wani interest tsakanin hukumomin ecowas wayanda suke lidi yanzu da wayanda suka wuce to ba mu ya kamata a takura ba kamata ya yi su duba hanyar da za a yi wannan gyaran abin jira a gani dai shine ko wannan hukuncin zai iya ƙara dagula yunkurin sasanta rikicin siyasar nijar da kuma mayar da ƙasar ga mulkin farar hula madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga murtala ya dawo da labaran duniya kashi na biyu Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labaran Amurka ta USAGM. Hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida da majalisar ke samarwa kuɗaɗe ciki har da muryar Amurka. A cikin wani saƙon imel da ta aike wa ma'aikata a jiya Alhamis, shugabar hukumar ta USAGM Amanda Bennett ta ce sabuwar hukumar da aka amince da ita za ta tabbatar da basira da gwaninta da kuma shawar manufofinmu wanda ke da matukar muhimmanci a wannan zamani na yakin yada labarai a duniya wannan dai ita ce hukumar usagm ta farko da aka amince da ita tun lokacin da dokar da aka zartar a karshen shekara ta 2020 ta baiwa hukumar damar amincewa da ɗauka ko korar kowanne daga shugabannin kafar yada labaran. a ƙarƙashin waɗannan sauye-sauye ana buƙatar hukumar ta ba da shawara ga babban jami'in gudanarwa kan hanyoyin da za a inganta shirye-shirye da ba da rahoto ga kwamitocin majalisar dokoki da kuma aiki a matsayin mai sa ido domin tabbatar da cewa babban jami'in yana mutunta ka'idodin aiki da 'yancin watsa labarai na kafofin da ke karkashin kulawarsa. Shugaban kwamitin shirya gasar wasannin motsa jiki ta Paris ta shekara ta 2024 ya ce har yanzu yana son a gudanar da gasar wasan igiyar ruwa a gasar ta olympics ta shekara mai zuwa a tahiti duk da ce wato duk da kucece kucen da ake yi kan gina hasumiyar alkalai a wurin wasan tony estanguet ya gaya wa kafar watsa labarai ta kasar ta polynesia la premiere cewa zai iya kokarinsa don ganin cewa an ci gaba da gasar ta gudun igiyar ruwa a gasar ta tahiti ana buƙatar alƙalan gasar su kasance a cikin ruwa inda za a makala hasumiyar da za su shiga to amma tubalin hasumiyar ya lalace lokacin da masu shirya gasar suka yi ƙoƙarin gwada wani jirgin ruwa da ake amfani da shi don gina hasumiya a cikin tafkin gudanar da gasar. A gaida Murtala Faruku sanyi na da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta bayyana damuwarta kan karuwar kwararar bakin haure daga Afirka bayan da jamhuriyar Nijar ta soke dokar da a baya ta haramta safarar bakin haure a cikin ƙasar. Ga Hawa Sharif da fasarar rahoton Henry Ridgewell daga London. Garin Agadez da ke Nijar gari ne da ke cikin Sahara da tun da dadewa ya kasance wani wurin yada zango ga bakin haure da ke tunkara arewacin Libya da Algeria a kan hanyar su ta zuwa Turai. Amma a shekarar 2015 lokacin da matsalar bakin haure ta yi kamari, ƙungiyar tarayyar Turai ta samar da wani tsari na kimanin kuɗi dala Amurka sama da biliyan ɗaya tare da Nijar. a wani hubbasa da gwamnatin ke yi na ganin an dakile tafiye-tafiyen bakin haure. Aliya Fakri kwararriya ce a sha'anin tsare-tsaren manufofin yin hijira na tarayyar Turai da Afirka a cibiyar hulɗa da ƙasashe da ke wa Jamus. to build its border capacity and to draft this new law. Domin ta inganta kan iyakokinta ta kuma samar da sabon daftari da zai samar da dokar haranta yin hijira barkatai da tabbatar da aiwatar da dokar musamman ayyukan 'yan fasa kwauri. Ƙungiyar tarayyar Turai ta ce an hukunta masu safarar mutane su 876 a ƙarƙashin doka. amma a watan yulin bana sojojin Nijar suka kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Muhammad Bazoum da aka zaɓa bisa tsarin demokaradiyya a yayin wani juyin mulki. Shugaban gwamnatin sojin Abdulrahman Tiyani ya bayyana cewa gwamnati ta soke dokar da ta taka birki ga 'yan gudun hijira ta shekarar 2015. abinda ya kai ga cewa duk wani hukunci da aka yi a ƙarƙashin dokar ya warware gwamnatin sojin dai bata bayar da wani dalilin ta na ɗaukar wannan matakin ba abdulrahman ciyani ya sanar a watan nuwamba cewa gwamnati ta maido da dokar da ta ba da damar fita cin rani ta shekarar 2015 kuma dukkan hukuncin da aka yanke a ƙarƙashin dokar ya warware gwamnatin sojin dai bata bayar da wani dalilin ɗaukar wannan mataki ba lamarin da ya sa kungiyar tarayyar turai a mayar da fargabarta game da samun wani sabon kwararar bakin haure kwamishinan harkokin cikin gida na tarayyar turai yilva johansson ta yi magana da manema labarai a brussels a makon jiya uh, Akwai gagarumin hadarin cewa matakin zai haifar da sabbin mace-mace a cikin Sahara. Wannan ita ce babbar damuwar. hakan kuma yana nufin za a samu kwararuwar mutane da za su taho zuwa libya misali shine daga nan kuma za a yi kokarin tsallaka kogin mediterranean zuwa turai masu caccakan lamarin da yana cewa dokar ce da kanta ke tilasta bakin haure yin tafiya ta bin hanyoyi mabambanta tafiya mai hadari cikin sahara kafafen yada labaran cikin gida sun rawaito cewa an yi maraba da janye dokar a agadas cewa masu safarar bakin hauren na nan na shirye-shiryen yadda za su koma cin kasuwarsu. Masu sharhi dai na ganin aiwatar da ita yayin mummunar illa ga tattalin arzikin cikin gida. Mutane da dama dai sun rasa ayyukan yin su a yankin irin masu fasakori da masu taimakawa mutane shirya tafiye-tafiyen na bakin haure da waɗanda ke karuwa kai tsaye ko kuma ta wata hanya da kasancewa bakin haure a yankin da ya zama na yada zango. irin waɗannan mutanen kuwa sun hada da masu sayar da abinci da masu sayar da ruwa da masu samar da wurin kwana da duk wani abin bukata ga bakin haure Kafin aiwatar da dokar sojojin gwamnatin Nijar din sun rika rikiyar jerin motocin da ke ɗaukar bakin hauren cikin Sahara su kuma nema a basu kasansu daga ribar da ake samu cewar Fagri. Ila akwai wata hikimar dawo da yadda al'amara suke kafin shekarar ta dubu biyu da sha biyar, inda fasakwarin bakin hauren ke samar da kuɗin shiga ga sojoji da kuma ƙasar. Masu sharhi yana cewa babu cikakken sanin yadda hada-hadar bakin hauren za ta yi saurin dawowa domin hakan ya danganta ne ga halin da bakin hauren ke ciki a kasashensu na asali da kasashen da ake da zango a cikinsu da ke arewa da Nijar din. Ƙungiyar tarayyar Turai dai ta kulle yarjejeniya da wasu kasashen arewacin afirka domin dakile fitar bakin haure ba bisa ka'ida ba da ke tsallakawa ta kogin mediterranean a gaida hawa sharif Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za su samu kuɗin su ka sani ma ko suna da kuɗin mu yan majalisa mun bari an rena mu in dai mun matawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire Emefiele za a sake maganar shi ne shiri ne wasu a fadar shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasan su da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba muryoyin wasu manyan 'yan Najeriya kenan game da canjin kuɗin da gwamnatin Buhari ta yi dab da lokacin da za ta kwaranye game da damban dambarwar za zaben shekarar 2023 kuwa a wasu muryoyi da za mu murgino cikin wannan shiri na waiwaye. Dama ce suke in ka je INEC zaka taru ba sunana ba ne. to da yake ba inec biyu muke da shi ba inec sun gaya musu akwai suna wasu da ke son su je baya baya su samu su gaskiya an canza ainihin wannan alƙaluma na zaɓe wannan abun da Allah ya su ba mu wallahi sai dai uwa tubo akan nan ɗanta. ni ne ɗan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan inec sai mutuwa. tun da an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowane kwamishina ba wanda ya isa ya hana ni aiki na. to don me kai in an taba shi kai ne zaka zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da 'ya'ya ne. idan ba ku manta ba kuma gwamnoni gwamnonin arewacin Najeriya da suka buɗe wutar ganin an zaɓi sanata Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban ƙasa sun sha alwashin cewa babu yadda za a yayi wa 'yan arewa tawaye. Gane ga su ganduje ga su masari ga Malam Nasiru yan rufa'i a tiku ba gudu dukkanmu muna kusa da shi kuma ba ma tunanin zai ci amana 'yan arewa. Yadda muka shigo wannan zaɓe akan Muslim Muslim ticket to dole ne mai hatara. mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta hakkinta. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin murin da za ku a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku kai tsaye. Shiri na ɗari da arba'in da bakwai amma na farko cikin jerin shashiryan manuniyan da za su zo muku cikin wannan tsari na waiwaye. Waiwayen kuma na irin abubuwan da suka faru ya kai mu ga maganar canjin kuɗin da gwamnatin shugaba Buhari ta wanda shi ya jefa ƙasar cikin rudanin da manya-manyan ƙasar suka dinga kiraye-kiraye. Muna da local government da. hudu to ina tabbata maka waɗanda ke da banki ba su kai kashi sittin su ɗari na local government ɗin nan ba kaza ya zan wahala ce gare su a ce sai sun tayi wata local government sun kai kuɗaɗen nasu pos mashin wani lokaci ba aiki to akwai waɗanda ke ganin kamar akwai lauje cikin naɗi fito da wannan batun sauya kuɗi da kuma matakan nan daidai lokacin da ake ƙoƙarin yin zaɓe a najeriya a ni ba ni kallon shi haka ina ganin zai hana sayan kuri'a da kuɗi kuma wannan zai kawo tsabta da siyasar doka da aka yi ta zaɓe ta nuna cewa idan kana takarar senate an baka damar ka kashe kuɗaɗe wajen harkar takarar ka miliyan ɗari. To, shin an ce ni ban da damar in ɗibi kuɗi da sun kai wuce dubu ɗari ga mako. Kawai dai ni ina ganin wasu 'yan Najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023 su ne wakilan jama'a mu dukkan mu mun nuna damuwa don da yawa daga cikin mun dawo daga gida ko shi senate president ma ya faɗa a garin su ma banki guda biyu ne kawai mu a state namu local government wajen ashirin babu banki hajiya gaskiya magana shine mu yan majalisa mun bari an raina mu ne in ba haka ba majalisar dattawa mu matsawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire amefele za a sake maganar shi ne maganar canjin kuɗi dai gwamnati ta riga ta canza maganar shine yadda ake tafiyar da canji kasashe kasashe da yawa a duniya sun canza kuɗi ba wanda ya wahala ba wanda ya rasa kokobo yanzu cikin wahala ake ko sabon kuɗin ko tsohon kuɗin ka samu dubu biyar ma ya gagara ko a banki ko a pos ko a atm to an ce an ƙara kwanaki azabar da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karamin azaba ba ce wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani kai domin su juya su ce kai zaɓen ma kar a yi ko kuma in ma za a yi mu ba za mu zaɓi wannan tsinanniyan gwamnati ba da ke mana haka shiri ne wasu a fadan shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasansu da suke so ya gaji buhari muka ce ba mu yadda ba wani babban batun tunawa cikin wannan shekara da ke shirin karewa ma shine damban dambarwar damagar siyasar da ta sa aka dinga kukan yunkurin sauya sunaye dama ce suke in ka je inec zaka tar ba sunana ba ne to da yake ba inec biyu muke da shi ba inec sun gaya musu akwai suna kuma sun gaya ma inec kar wani ya cire sunana a portal nasu wannan al'ummar da ke gaya maka ina gaya maka ne domin jama'a su sani ga irin goyon bayan da suka bamu ga abun da muka samu wasu da ke son su je baya baya su samu su gaskiya an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe muna so mu gaya ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya manji wasu bamu wallahi sai dai uwa tubo akan nan ɗanta wani lokaci idan kai shiru haraka irin ta wannan siyasan da kake gani sai a maka sakiyar da ba ruwa na doke shi wasan yara ne iya ya zai implementing ani ba zo kotu ba na ta ba ta zo kotu ba wato najeriya ta zama kenan kan dabbobi kowa ya abin da ya gan dama an ba su judgment to ina za su kai sai da suka yi gidansu ni ne dan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa idan aka zo lokacin zaɓuɓɓuka kowanne daman za a aika shi shi yasa so ko a aika ne ko kar a aika ne aikin da kundin tsarin mulki ya yarda in dole zan yi shi zan ci gaba da yin sa tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowane kwamishina ina kan aiki na ba wanda ya isa ya hana na aiki na yanzu misali Buhari shugaban ƙasar APC ne ai shugaban ƙasar Najeriya ne me isa Buhari bai sauka daga kan mulkinsa ba tunda yana goyon bayan APC haka ne me isa Fistas Kiyamu yana minista kai ministan APC ne ko minista ne da kake wakiltar Najeriya ga baki ɗaya? to saboda haka tunda Buhari a matsayinsa na shugaban ƙasa bai sauka daga shugaban ƙasa ba ya tafi yana wa Tinubu campaign ai shi Buhari yana wakiltar Najeriya ne. Amma abin da ya kamata mu tambaya shine me isa ma suka damu. Shiga siyasa dumu-dumu da manyan malaman addini suka yi a wannan shekara ma ya sa Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani tun yi wa malaman jirwaye. Kar ka yadda ka yi siyasa ta taɓa mutuncin mutane. Kar ka yadda a kan wani ɗan siyasa ka je ka salwantar da dukiyar wani. Yau abin da muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa abin takaici ne idan kai yanzu kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami kun fahimta idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a faɗan ba to don me kai in an taba shi kai ne zaka zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da yaya ne jim kaɗan bayan kammala zaɓe a faɗin Najeriya ne kuma sai masu kwaɗayin taka takarar shugabancin majalisa suka fito da ta su fili babu wani ɓoye-ɓoye a tabbatar da kowace shiya na ƙasar nan an masa adalci musamman a wannan gaba da kawuna sun rarrabu a bisa addini da kuma kabilanci. yadda muka shigo wannan zaɓe akan muslim muslim ticket to dole ne mai hatara da a ƙara samun inganci zaman lafiya a ƙasar nan. Su kuwa gwamnonin arewacin Najeriya da suka tallata wa al'ummar yankin zaben sanata Bola Ahmad Tinubu alkawari suka yi cewa babu yadda za a yi su bari gwamnatin Tinubu ta bi ta kan 'yan arewa matukar dai suna raye. Duk wani mai cewa za a kafa gwamnati 'yan Legas su mamaye ƙarya ne saboda tun 2011 muka shaku muke tare kuma zan tabbatar da cewa babu abin da aka taɓa yi na zo ko aka canja yare ko aka fifita wani akan wani kuma abubuwa da yawa muna gaya masa ya ji kuma kamar yadda malam nuhu ya faɗa gane ga su ganduje ga su masari ga malam ah, nasiru yan rufa'i atiku ba gudu da masari gwamnan katsina dukkanmu muna kusa da shi da ɗimbin mutanen arewa kuma kun san ba za mu bari muna wuri a ci amanar arewa ba ko a ci amanar mutanen mu iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin waiwayenmu na farko cikin wannan shekara sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya idan ma sun yi sa'a babu kiranye. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da bakwai ne su yi sallamar sakin kudirin da kullum su kan zaizaye. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka dinga kai goro suna kai mari wajen kawo muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da ta dinga daudalar dawo da muryoyi kullum aka ce gari ya waye. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirye shirin na manuniya duk makon duniya ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin waiwayen a shirin na manuniya. A gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Halliru Abdullahi Maraya. mai yin tafsirin alkur'ani cikin garin kaduna da ke jihar kaduna najeriya nasihata ta yau zan yi ta ne insha allahu akan juriya da haƙuri akan dukan al'amarin da ya zo wa mutane mazalla tsira da insha allah su tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa asabru diya'un wato haƙuri haske ne wato haƙuri da juriya haske ne mazalla yana nuna mana cewa duk wani al'amari da ya same mu wanda muka yi juriya muka kai hakuri haƙuri a kai to daga ƙarshe za mu ga haske sannan kuma alkur'ani yana gaya mana cewa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai tare da tsanani akwai sauki lallai tare da tsanani akwai sauki wato Allah sai da ya tabbatar mana a cikin alkurani cewa duk sanda aka samu tsanani to daga baya in Allah ya so ya da sauki zai zo wato da zai kasance sauki wato ya zamana cewa bai zo ba a lokacin da mutane ke bukata idan suka yi haƙuri to komai daren daɗewa sauƙi zai zo ya tarar da tsanani dinnan inda tsanani zai kasance ya shiga wani ɗaki ga misali to komai daren daɗewa sauƙi zai zo ya fitar da tsanani daga cikin ɗakin da ya shiga saboda haka dukkan al'amarin da ya zo mutane su miƙa al'amarin su ga Allah subhanahu wata'ala su yi haƙuri su yi ta addu'a ta alheri sannan kuma shugabanni in ba abu ya zama na dole ba to kamata a yi dukkan al'amarin da za su yi wa waɗanda suke shugabanta ya zama na al'amari ne da zai kawo mutane sauƙi. To madalla da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin Afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba taɓa ganin irin ta ba. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar a jiya Alhamis tare da hukumar tarayyar Afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu na faruwa ne sakamakon rikice-rikicen sauyin yanayi da kuma illar annoba. babban jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa ji alhamis cewa hare da sojojin isra'ila suka kai a kudancin zirin gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin kasar a kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba yayin da yaƙi wato yayin da yake ci gaba da gurgunta ayyukan jin kai shugaban kasar rasha vladimir putin a jiya alhamis ya bada ya yaba da dangantakar kasarsa da iran a wata ganawa da ya da takwaransa na iran ibrahim ra'isi yayin da kasashen biyu suka tattauna kan yakin isra'ila da hamas tun bayan kaddamar da hare-haren kan ukraine a watan fabrairu a moscow ta yi kokarin karfafa dangantakar ta ta fuskar tattalin arziki da siyasa da tehran majalisar dattawan amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labaran amurka ta usagm hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da kasa guda shida ciki har da muryar amurka To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya ne gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Kevin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.